Mahirani ki ne. Come on. Eh, Kina da namijin gobe don girman Allah bar kuka. Tashi mutai don Allah. Kire ya hankuri. Tashi mutai. zo in doki wani abu ne to alal lafiya lafiya lawa lafiya lo. oh okay ta ya sunanta um, maryam hmm. ta zo ta neme ki baki kira ta ba oh, that's the worst part of it mom wallahi na busy habba wani busy ce na. eh kai kokari ki kira ta ka kira ta all right mom eh mm? uh, uh, my regards to her uh, Harbor regards. You have to call her. Mom, Nadia. Huh? Nadia. Why didn't she go there for one hour? Ah, no. Mom, uh, driver manager. Had the driver? Online. Eh. So, Naji. Eh, Campbell. Hmm. Ah, ah. Have you again? Yeah, I like you so, No, come here. Tiro. Ah. Coffee. Now, Nick. Ah, no, Gafara, Gafara. Ya kice Maryam? Na lafiya ma. na lafiya da? Na lafiya. Ya nan wurin? Lafiya lo Maryam. Mama cewa na yi bari zan duba ko Kamil ya dawo. Kamil ya dawo. Amma shi yana sauri. Sai ya koma kuma. Kamil ya zo. Shine ko ma ya biyo na ko ya mun waya. Maybe ya dai busy dai ne. Amma ki kwanta da hankalinki. na yi magana da shi ya ya kira ya ya kira ki kin ji to mama shi dai tun da baya nan zan roki hanya ki kwanta da hankalin ki kin ji na ji na yi magana shi ya kira ki ya okay na ji ya kowa dai kowa na lafiya kina jin batun manki eh kwarai ne tana lafiya tana lafiya ta ci da ki geshe ta ki bani za ta ji to ki ge da gida to dan ji mu alin da kika koma baki san da shi bane Nura mun sha bamban ne da shi na tafi mamarsa wai yanzu nan ya fita imagine my sister just imagine shi sa kamil ya zo garin ga kuma ya biyo ma ya zo ya bani ma wani bayani ma kina nufin cewa kamil ya zo garin nan bai neme ki ba san ko me ke faruwa ba ban sani ba ta yanzu ya zaki <laughs> ba zan iya jiransa ba zan tafi domin ke san na a yau ya yi sa rasa aiki na haka ne haka ne shi sa na tafi eh shi mu shiga ki tattara kayan gaba jiya kenan ko <laughs> ki hakuri ke ya ci gaba ina zuwa kin je. maryam ki hakuri kallon kuma kin yana wani ana wani fim ne kuma sweetheart wai gobe wani lokaci za mu tafi kawai eh, su mu bari zuwa wajen rana ta fito haka zuwa wajen hantsi hantsin nan me yasa ba za mu tafi da safe ba eh, akwai disadvantage domin ba na son in sa yara under stress domin mota farko karfe hudu take tashi ah, to su k'a ta kaje mu je kuma mata matan nan da kai dan gari ne ya me kenan tunan ma yaushe na saurari wata bacin ke in dai gama ginkin tsako mai ko a ni tun shauran kwana uku tafiya na gama shirye shirye jami kina kin sha zakin tafiyan nan dai tun ma kan lokaci Allah ya Allah Allah nake ne ji in ga sirkaina to Ina kai mu gobe amin ya ai ka san na ga suna dan ji daɗi Sweetheart! Ah. Zabe? Na'am. Mun ke tsake ba. Eh na kama shirya. Ba abin da aka. Ah, suka ce sa abu da mata sha zama barka? Eh akwai wani yaro ma'aikacin tasha wanda zan dawo ba matsala zai kwana da wuri. Yaran suna waje? Eh suna. Kan manta ba. Ka ce za ka yi wasu siye-siye a tasha kafin. Na biya. ndani na hapo mwanzo. Sasa nikina hapo. Tunaomba. Tunaomba. ce miki in ma ya gaya mini ba yi gaskiya ne shi na gan su da ido na wai ban yawa yanzu haka jin da hauke da dan shiga motar dawo yanzu ban yawa ne gari zuwa Ishe ka shigo ashe kai azzalimi ne kadin sake ganin ka a gidanmu kaga ban taba yin kawa irin maryam ba Na aka nasu na duk abin da zai ba sa masa rai dama aka ce samu ne da wanda bai zata ba ko ba haka ba kai ba san abin da ta ga a jikinka ba banza kawai mai yaudarin namiji maciji karkashin kasa to wai kai waye da ba sa iya gaya maka ba dama hali ne na inyamurai ka a gidanmu idan na ganka a gidanmu zan alfe ka excuse me banza kawai rasa fitilar da ke haska hanyata rashinka cikin rayuwata ya sa na rasa jagora da akwai wata buri da zan so ubangiji ya tsawaita mu da na so ya dawo min da kai Life is short. Yet, it is full of pain and sorrow. san motar ka dama ta lalace ka fito da ita aiki me yasa ba za ka kai ta gurin gyara ba dai ka gwada kai dan gari ne hausawa suna cewa wanda ya bar gida gida ya bar shi a kadda surukai na kenan san na zuwa ya hanya da sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa shi magana ba magana <laughs> ko da yake na mijina yake magana eh. ni bara in ci wani abu to shi kenan bismillah mun yi aure da kamar shekara da shekaru sai na matsa akan mu zo mu gaishe ku don ya kamata a ce na san ku jikoki ku ga kuma jikokin ku halan tagwaye ne a ya da kanwaye ah to kai shi ne kamil shigar da su cikin shigar da su a eh. baba kamal dai Eh haka ne ba na manta. <laughs> Kamal shigar da su. Shigar da su. Eh. Fite da mu. Amma in ka je ina neman ka ka dawo yanzu ka ji ko ka dawo ina neman ka zai wata hira da kai anya ba mu yi hankali ka kasu ne min shi shi ma abin da nake son na gaya ma kada ka bar ta gane ba kai ba ka ji abin da na faɗi hajiya ji abin da babanka ya faɗi mun ji da babanka abin da na gaya ma shi za ka yi kada ka kuskura ka ji abin da na faɗi eh Ali mai idon kuturu Ali mai idon kuturu idan ba ka so na ka rabu da ka kafana Ali mai idon kuturu kai kai kai kai kai na ganka oh za ka gudu bari gaya maka komin gudunka komin boyonka na rashi da Allah kai kariya ka boye da ubangijin da halitte ka wallahi baba inuwa don Allah yaushe da ka bar ni in samu shakatawa cikin rayuwa eh baba inuwa lafiya eh, yaushe da ka bar mu huta cikin rayuwa na rike ka ne na kama ka ne eh na kama ka ne ka gani bari in gaya ma duk abin da ke faruwa cikin gidan kunnan na rashi da Allah yana faɗi yana cikin tafin hannu nan nan din din yana cikin nan na san komai alquran na san wai kai ba inuwa wai me ma yau yau kuma to lafiya menene menene yau kai dai shikenan yanzu abin da nake so da kai ne ka samo wani abu ka bani in je in nemi da kunu kawai abin da nake so kenan oh, wato zaman abin o oh, dalilin abin da sa yake zaune bara ma kake inda da ka ce min fi sabillahi baka amma kuma ka zo ka tome ni da wata magana ma da ba ita ba ka sani asi kwandala wannan ba zan baka ba kenan duba zan bar duk garin nan kowa ya sani kamar matan da yaran duka ba yaran kamar na rasa Allah zan ga da kowa baba inuwa na ka samu wannan labari idan da yake da ina san ka faruwa a cikin gidan ku eh eh yana cikin hanyoyin ne eh ga wannan nawa kai dai a shi nawa kai dai a da ni da kai ne an shi wannan ka saka zan gana kai dai saka a jihu na zan gana da ni da kai ne kullum muna nan ta saka a jihu tun da abin wanga ne ne shikenan kai je ka hakuri ba dai wanga ne ba ba ba ino amma amma fa ka rufe bakinka ya hakuri saboda wanga na kai je ya hakuri ya hakuri ya hakuri kenan. Eh, jimo in ka je gidan Allah ina gaida yaran da matan duka ka gamin da su matan kutale ka gamin da su ina gaida su wanki ake shara Eh, na tafi ganin wani abokina ne mu mu ci abinci yara na jiran ai ya gaba ci abinci ba eh suna jiran ka ba su abinci mana ah, ba su karya ba haura haka ba kai ka sa ba su abinci ba ba su abinci hmm. ina jiran ku sun shigo yanzu komai kuma sai a ce ya manta kamar yara na jiran ka a ba su yi bacci ba a ba su yi bacci ba suna jiran ka zo ka musu waka ma waka wace irin waka kuma kamar gaya ga ka ya canja ne ah, ah, sorry Allah jami ki hakuri zan kan ne ina ya daukan caji ne ta je ki ina zuwa kamar ka dade suna jin bacci please Baba Rabi, muka zo garin ka Ban san garin iyayenka nan da muka zo ya kamata a ce ka bari mu ji daɗi. Amma ban san jami kenan yaushe za ka kai ni jiyan gaishe da abokan kan ba sa nan sun yi tafiya ya alkawarin da kamun za mu je wurin da ake cinikin bayi da nan ran allah kai mu gobe sun kwashe ku mu kai ku yanzu kake kaman kamar dina da na sani ina da wasu aikace-aikace da ya kamata zo shigo cikin mai. Me da ka shigo kai? Kamil, na tsani farkon haɗuwa da kai. Na kuma tsani farkon fitan da kai ka nuna mun kana so na. ka ɓata min raina. Ka ce amana ka cuce ni. Cewa wai soyayya, ashe kullum na yaudara na kake sabon raina ya yi zafi kamil na mai da kai habibina shi ba haka ba ne kin sa do please branch come make wani explanation don ba ka da abin faɗi ne i have better things to do inside excuse me Maryam. Ya Ubangiji na roke ka. ka fi da soyayyen wannan saurayi a zuciyata ya allah na roke ka ka taimaka min domin kai ne abin nufi da bukata kawo miki ƙarar kamal ne amma tun da muka zo garin nan ya san jamu duk abubuwan da yake yi mu yanzu ya daina yi mu hatta haƙƙina hatta haƙƙina na aure ma baya bani hmm. yasa na zo in gaya miki mishi magana hmm. yana yi hankuri kin ji hmm? na yi mishi magana kin ji ko yi hankuri na gode kamar hmm. ya zance ku da maryam um dama ina son ki tambaye ni um yaushe draman nan zai end ne yaushe draman nan zai end ni na gaji yanzu maryam na kwalinta ba ta pick calls na shi hankuri ya zaka yi mun buga gaya da abba is high time mu gaya da malam gaskiya eh mu yau ya zama yi mu mata kuma mana gaya ah <laughs> diana yeah

ga ba inuwa inuwa inuwa inuwa ba yarin ba ne inuwa haba haba na gaya maka ngana yi kana idon ka ja kaman miyan kwakwa na gaya maka ai mm, tare da kai muke unguwa fa ce sa me shekaran jiya tare da kai muke unguwa shekaran jiya ka shara mini ka shara mini ka wuce kai kaman baka sani ba wallahi kai yaran ga oh inuwa ba me kinin kake yi to sallame ni sallame ni kaje bari mu je bari mu je mu dawo ku je ina ku dawo ku je ina ku dawo inuwa inuwa to mu je tare oh inuwa ni na gaya ma ni inuwa fm 00.0 wallahi bai shi sallame ni wuce sallame ni ba yaron kenan kuke tafiya da su ba ban da canji ni ba ni wannan zaka bani kace baka da canji baka da canjin wannan zan kama canjin ka zuwa anjima wannan ya ka canji ba canji ba zo ka kwata wane ne wannan wallahi wani bugun shaho ne unguwa yake kawai da yaji yunwa cikin ya zo ya fitina ita fitinan ah, mutane yunwa yake ji wallahi kuma da ka bashi kuma sai abinci wonders shall never end yana da sha'awa kaga mutum da iyalansa suna tafiya suna shan iska kamar na san ki ban tsama ba kuma na taba ganin ki a wani wuri na ce ban san ki ba kuma ba na son in san ki wanda ya san ki ma ban san shi ba kuma ba na son in san shi imi shiru ka rufe min baki ashe munafiki jin kunya a daɗe ana yi sai mai gaskiya amma samu ne ga wanda bai zata ba allura a cikin ruwa mai rabo ke samu gani a zahiri ya fi ji ga wanci maryam hmm. lafiya lafiya me sa me yake kuka baba yanuwa maganan da ka gaya min game da kamil ashe gaskiya ne eh ba ban gaya miki ba ai na gaya miki lokacin da na kawo miki information sai kika bude bakin ki kina min dariya dama na ce miki ni ya muna bai shi wallahi amma yaron nan ya ci amananki share hawaye ki bar kuka kin ji inna allaha ma sabirina share hawaye eh to maryam ya alkawalin mu eh wannan ba dan kuka ba ne zancen kudi na ne don sauran wurinki da na ka miki information 10 ghana ni ka bani five Ghana ni five Ghana na na so amsa yasa ki duba ki ciro mi five Ghana na kawai abin da kawo ni kenan ba ruwa na da kukan da kike yi eh man 5 Ghana na shi na so amsa ba da banza ba shegen yaron da ya murin nan shi ne magani dama manya sun ce bayan dariya sai kuka wallahi ke zan zo gidan nan she na zo na hanci canji na wannan five kanan ban bar miki ba kuka ki ba zan so in hanci canji na ni da ke ne da kun san muhimmancin awa takwas da dole ne ku tafi neman awa takwas na san za ku ba ni kyautar miliyan takwas idan na ba ku tarihin awa takwas da kun san muhimmancin awa takwas da dole ne ku tafi Miliyan takwas idan ta ba ku ta awa takwas ya goro ta haru su goro Eh Hajiya, karan danki Kamil na kawo miki. Ina son ki sani fa, abinda Kamil ke tare da yare ne ya duba ya bari. Domin Kamil ya yi irin wuri-wuri shi dargan shi duka, yare nan ta ce shi take so, a can yaudaran take yi. domin yana da yara da mata da mata a can babban gari ce sa ina son ki gaya da kamil kowa ya ci amana sai amana ta ci fadiya wallahi ina gaya miki ya kace son gulma ka me yake ka zuwan gidan mu ki zo ki zo ki yi gulma eh baka take bi da aiki sai tafiyan gidan mutane da gulma ina ruwanki ina ruwanka ina ruwanka da zuwan gidan mutane da gulma ce gulman gidan mutane ni kike zagi kai wani ne ni kike zagi hajiya kai wani ne kai wani ne ba ya zage wala min kai wani binki bane yin wani ne wallahi alhaji ne na gode maka alhaji in ba alhaji ba ma ina ba hauce je je doko ina mura mutuniya wani kai kawo ya aura eh hajiya wallahi ba laifin bane ba laifin ne. ya ce ke ba laifin ka bane alhaji laifin alhaji jimini jimini mini ina ruwanka ina ruwanka da gulma eh bari ga miki wallahi ba in ba da wasawa mu muna neman hadin kai da zaman lafiya ba da ina ba hauce zai da doko ina mura zai aura ji mini aure ina mura ibo eh me zai da ibo mutuna wani ta jika ojuku sauje nan ji da eh jika ojuku me zai da jika ojuku ta gidan ka zaki bi da aiki ki daki bi da aiki ina ga miki ga mai i take eh, yi aiki kina son gulma kwarai eh. ji mini banzanga eh ki sai gaba na ki fadi mutum banzanga Kewanini. You're a stupid man. Hey. So get out of my sight. Hey, me! You are a You eat my face! I will beat your nose. Kichibu Fuska. I'll chip a hanchin. Stupid man. You got it, I'll fed my hunching. I'll go there. You got my. I'm so young and you can't. Kewanini. He said that you tell me about He's okay. I'm going Eh? Kewanini. Come on, get out of my sight. Stupid man. Idiot. Fire na kitan. Chile kina.

sai kwatalwa ne a'udhu billahi min shaitanir rajim <laughs> wala ko diba kike dubara saboda hali a'udhu billahi min shaitanir rajim ke a'udhu billahi min shaitanir rajim a'udhu billahi min shaitanir rajim a'udhu billahi min shaitanir rajim wala haula baki da tsimi wala kuwa baki da dubara sai wanda hali ki tayi wala kuwa baki da dubara sai wanda hali ki tayi wala haula baki da tsimi wala kuwa baki da dubara sai wanda hali ki tayi wala haula baki da dubara wala sai wanda dubara wala kuwa baki da dubara sai wanda hali can ba fitarwa ba ne kai musulmi bai kamata ya ga fitarwa ba hmm. wallahi na ran shi da Allah wannan dan kano mane eh dan kano mane ya kamata in je gidan waliyi Aminu Dura ko kuwa bari a samo mini ibigau isha domin na san mani maiko mini yawa eh maiko ne dan kano mane in ba haka ba ya mutum zai yi kwana a ce ya mafalkin fatalwa gobe kenan ya kwanta zai yi mafalkin aljani jibi ya yi mafalkin wato mala'ika kuma baki kuma cikin bakin kaya na san bayan shi kuma za a yi mafalki ne wato na azra'ilu kenan na bin mutum dauka kenan lamari ta bata a'a ba haka bane kai wasakani wa makani wa hali wa mali wala haula baki da simi wala kuwace baki da dubara barin tashin je gidan wali in samu a yi mini dora na fi ya na gara safin na ba rama fuskan ka ne? Wallahi ila, kwanan na ina kwanta wani miyagun mafalki nake ta yi kaga in bai mafalkin aljani ba na yi mafalkin fatalwa ko ko mafalkin mala'ika ila a dole ne kai mafalkin su ka bi ka masa madan mutane wai ya bar duniya ya fulla wani gari ya yi aure ya hayyafa ke sa shi kalin abin nan ne eh kai ka taba ga fatalwa ila eh ka ci uwa ka kai ma kwal ubanka kai da ka zama masiyaci dan matsiyata, eh. jikan matsiyata ko kuma ka fito gidan matsiyata nan ubanka muna kallo cikin garin nan ubanka mutan kashi ya buge shi kace mm. bayan ubanka ya mutu yana kwance kashi yin zubi mai hatta malaman da suka doko ubanka da su yi mai sallah shi da kowa rufe sa sai da kowa rufe kaga kai mm. wallahi in baka duba da kyau ba za ka mutu inda babu ruwa ai da bayan ka mutu na san gawanka taimama za a yi za a yi da gawon ka taimama nan a je a bisa dama inda aka ce za a yi sallah ba ruwa taimama ake kaga kai gawon ka taimama za a yi da gawon ka eh. a ɗauka a je a bisa ai dole ne a yi taimama da Allah da kashi in yace taimama za a yi haka za a yi ya ka gane da yake ban sani ba rashin sani ne yau ka sanar da ni cewa wai motan kashi ya buge ubana ka manta Allah ya dawo alƙawari ko wannan kashi ya motan kashi ya buge shi in kashi ya zo ya cike shi aljanna ne za shi ka gane da yake ban sani ba kullum in nayi sallah ke roki Allah Allah ya sa uba na aljanna ashe ya riga shi aljanna ba sani ba ila eh yau da tabbata lalle lalle kai ya ci ne eh bai maka aljanna dan banza tsaftaci ba baya nake ba iya shege ba baya nake ba shakiyanci ba baya nake ba sai da ana rasawa ne kawai saboda kai Allah Allah ya fi maka inuwa dan banza arziki na a gidan mu muka gashi arziki dan ubanmu ya mutu motar kashi ya buge shi a ah, kai ina son ka gaya min gaskiya cikin zancen nan da na ganka akra da mata da yara na tambaye ka zancen nan aka karyata to yanzu kuma ina jin wani labari cewa kuma matan ma da yaran duka gidan nan suke muniyo yadda ka ji hakan ma na gani ina gidan nan matan nan ta shigo da yara ta gani wai ce ma kai hankali da irin waɗannan maganganu ba eh? wani irin magana kake haka wani irin yaya ina tafiyaran da kuke don allah ina son ku gaya min gaskiya maganar da kuke yin nan gaskiya ne